الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه wannan fasli kenan wa ma ma ya taqiduhu fi umuri ahkamil bashari amma abinda annabi ke kullewa a zuciyar shi na hukunce al'amura irin na mutuntaka ko aljariyata ala yadayhi wanda ke gudanuwa bisa hannun shi Wata wato waƙara da matsalolinsu wa marifatul muhiqqi min al da gane mai gaskiya gaba da mai ɓanna irin misali zan irin yanzu in aka zo ƙara in dai ba wahayi Allah zai yi maka ba to ba ka daga yin ƙara a ce kowace ƙaran an kawo maka za ka gane mai gaskiya za ka gane mara gaskiya ba dan anan za ku ji abin da annabin ke cewa akwai mutumin da ya iya bakin shi in ya tsara magana to sai ka da kowa kan wannan magana to annabi ke cewa to kar ka zaci in ka karya baki na dauki kayan wani na baka ka dauka na a'a yankin wuta na dauka na baka in zaka ci ka san abin da kake ci irin mutanen nan kaza akwai wanda ba a ka da shi gurin magana to ko shara kuke ko wata magana duk yadda za a yi sai ya hauka wani kuma bai ma iya daura magana da yawa wani kuma da zaran hayaniya ta yawa to shi sai da gurci kaga da gaske shi sai a danne shi to fahimtar da annabi ke ma wannan shi zamu bayani nan wa ilimin musulihi min al mufsidi da kuma sanin abu mai gyara maimakon mai banna ko kuma daga mai banna don min na iya zama wato ta badali akwai kuma tana zuwa ta bayaniya ko kuma wato ta tabiriya fabi hazihi sabili a wannan hanya liƙaulihi sallallahu alaihi wasallama ma ana basharun zaka da annabi ya ce to aini mutum ne kawai wa innakum taktasimuna ku kuna kawo kararrakin ku ilayya zuwa guri nan? wal Allah mai yuwa sashin ku a ayyakuna alhana ya kasance ya yi iya magana ka san karkatar da magana to shi ake ce ma lahanu akwai lahani na bannan da ka sani wanda mai iziya ke ce mana bai kamata a kanta alkur'ani ba da talhini amma kuma akwai da annabi ke cewa a kanta alkur'ani da talhinul arabi kar mutum ya riga karatu irin karatun hausawa na faɗa hausawa saboda mu nan da su ne irin za ka ji mutum na ta karna ga yadda ka san tifa na juye dutse ya ya akwai masu makaratun haka nan an san baki saboda basira ma har ana iya cewa. amma an ki tsayawa gurin waɗanda suka bautu ma abin su gaya maka mataki mataki ka ɗauko ka aje nan in kana da bukata kaiwa nan ka kai nan kai kaza kai kaza a'a tun da an san baki to sai a hada da ƙarhin hali da ƙarhin zuciya a tara ga nan. to irin wannan to shi ne annabi ke cewa a rangwada harshe da launi irin na larabci ne za ka ji kayan idigami kayi gunna kayi tarkiki kayi tabkimi kayi imala kuma kowace ba za ka iya ta kai da kanka ba dole sai an koyar da kai yanzu ma haka kun ga akwai abin da mun yi mun yi mu iya shiddu saboda mu baban larabawa ne ba kuma ba mu yin karatun qur'ani haka nan gurin masanin shi ba in mu zo karanta da shi sai dai mu faɗa mu yi kwatance amma mu ba mu yashi kwanakin ba yadda na zo biya gurin na biya na gane yadda tsarin yake amma na kasa faɗa shi da baki ina ne an da ke ce mashi ishimami a karatu ne na can kololuwa yana na cikin ƙur'ani alƙur'ani ma ba ya da yawa ana yin shi a gurin irin su kila da bi'a to akwai irin su waɗannan ƙa'idojin akwai su to za ka galibin mutane kila za ka ji sun ce ta kasan suna kare kyankyale shi wakila likaza wakila likaza to haka za a kuma yi haƙuri da su akwai ishimami wanda ba kowa ke yawo mene ne? Eh. eh karatun na gwana ne sai dai shi ko bai riko da kyau ba shi idin halkiya ce kaga anan take to wannan ya iya sai dai in kuma ya ciro gurin da can an iya shi bai yaba sosai wato iyaka na abudu wa iyaka na sta'in ko ayin to a faɗe ta can faɗa ta gwani yayi to wannan dole sai an koya kogoron da ya sha kuka irin namu kaga sai dai a wallahi duk mai gaske ke makogoro irin namu to da ji ka san karatun ana da yin karfin hali ne amma kamar yara ƙanana irin su haka in suka samu kyakkyawan malami mai iyawa yana gaya musu to su za su yi amma wannan makogoro ya yi batsa ya yi ashar ya kunu ba zagi ya ci tuwo da zaki ya sha to kaga ai sai dai abin da Allah ka gafarta mana to ka ji malam wannan ya iya karatun sai dai in kuma ya kasa cika da shi ai ya kuna alhada bi wujati ya kasance ya fi iya rangwada a ya fi iya rangwada murya da hujjashi min ba'adin daga sashi din fa a lahu in mashi hukunci a nahwi ma asma'u bisa kwatankwacin yadda ni nake jin ya faɗa ka gane ko ya fi azancin magana shine dai kawai alhana nan alhana bi hujjati ya fi azanci da hujjar to fa man qaraitu lahu min ɗawo mai haƙi haqqi duk wanda na yi mashi hukunci da haƙƙin ɗan uwanshi shi bi shay'in na bashi wani abu na haƙƙin ɗan uwanshi. shi fala ya khudh an yi yaji tsoron Allah kada ya karɓi komai daga cikin abin nan fa inna ma ga dawo hoke da min minan nare in ma hanna bashi yayi karin hali ya zato, ya sani dai na yanki garwashin wuta ko na yanki na ta na bashi wanda ko duk ya ci wutar duniya to zai ci ta lahira ina nihin fautar zunubi ba kamar wuta ta konawa ba حدثنا لفقي walidi الوليد رحمه ko shi تو شينه نعم با نبيرون ne? حدثنا حسين بن محمد الحافظ حدثنا أبو عمر حدثنا أبو محمد حدثنا أبو بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن هشام بن أروى عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah bai da aminci ya ce alhadis saka karanta hadisin ba alhadisu ba wa fi hazihi wato wafi fi riwayatu zuhuri a riwayar zuhuri an gurwata fala Allah ba arakun akwai yiwuwar sashin ko ayyakuna a min ba'arin ya fi sashi kure iya magana fa a hasibu ni kuma sai yanzu ci annahu ko hmm. ni na ya sa mun fa a hasibu ne to to in bi kuma nan in na bi ku laifi ne mm. to malam su mun ce fa asiba da mai muka dogara ina ga bai to a kyale shi sai ya zo to fa asiba annahu sadiqun ko in zaci cewa to shi ke da gaskiya fa gare lahu in yi mashi hukunci to wayu jiri a mahu sallallahu alaihi wa sallama ala zahiri ku dai sani annabi muhammadu na zata da kunce kunce shi ne akan zahiri abin da ke ce ma zahiri abinda da ni da kai da shi duk irin gani ɗaya zamu mushi idan wannan ya riko wannan an zo an ce ya aka yi ya rotsa min kai ne gashi da Allah wannan annabi zai fi mu gani ga to ga faro da kai ba faro da kafa ba ko in kuma kaya ne gashi na sai da mashi kaya ya dauka ya ki biya na kudin kuma ya ki ajiye mana kaya ana annabi zai fi mu gani ko ba da shi za a yi hukunci ba to ai ta yiwu shi wannan din da aka gan shi da kayan ajiya ya bani ni na ki bashi ya ce to kaya kayana ne wurin dauka to da na fi shi ya shari to ko sai na tafi ina ce mashi barawa ka akan yi haka a in ba kai karatu ba ba ana yin haka sai ka shiga mutane waɗanda ba sa tsoron Allah ko gangane to sannan kake iya gane ana yin haka sau da yawa wanda kake bashi amana to shi ko makashin ka ne to in haka ne menene ko ba zai maka ba ai babu to kaji to wa mujibi galaba zan ko yana yin hukunci akan tabbataccen rinjayayyen zato bi shahadati shahidi da shaidan mai shaida wa iminul halifi to da kuma rantsuwan mai yin rantsuwa wa mura'atul ashbai da kiyaye abin da ake gani ya fi kama wa ma'rifatul ifasi da sanin igiya wal yukai da wato ifasi jaka wal yukai da igiya ma mugutara hikimatul lahi tare da hukuncin hikimar Allah fi zalika a wannan wato fa innahu ta'ala shi ubangiji lausha da ya so la da lahu da ya sanar da annabi Muhammadu ala sara'iri ibadihi akan askiran bayan shi amma malaman mu suka ce to in annabi ya zo hukunci an mushi wahi an ce wani ke da gaskiya ba wani ke da gaskiya ba shin ya ka alƙali annabi muhammadu ba zai sanar da ɗaliban shi ba su ne sabai kuma ba zai rika aika su yanzu misali in annabi na zariya a ɗauka iyakar ƙasar da diya mallaka iyakar ta najeriya kaga dole zai tura alƙali kaga Legas, ya tura abuja ya tura duk ƙasashen da suke mallaka shi to yanzu ne kuma lokacin ba waya ba kiki to yanzu kowa ke rigima can kuma sai a sanar da annabi muhammadu wane ne ba ya da gaskiya wane ke da gaskiya to ko nan garin ba za a yi mashi ba kaga saboda in aka tura alkali can to zai yi da abin da annabi ke kenan ya nuna mashi to in annabi ana ba shi gaibi ana sanar da shi gaibi to bayan barin shi duniya ko kuma yana in ya naɗa mutum ne zai ya tafi adamawa ce ya yi alkalanci to shi ma sai an mashi na shuwayin to ko da za a yi mashi na shuwayin ya sunan shi to biya anbiya ba ta zama ƙarya ba a ba ta zama ƙarya ba in dai har wani ma za a ƙara gaya mashi wannan waye to kaga annabta annabi muhammadu to to ba ta zama khatimul anbiya ba ta zama annabiyu mu annabiyin annabi da wani annabi to kuma a shari'a an nuna haka a ba a nuna haka ba to ji shi yasa ba za a ba annabi damar sanin gaibi a gurin hukunci ba hmm. in a wani guri dai za a yau za a bashi wannan to shi kenan wa makabba'ata zama'ir ummati da koyayyun manufofin al'umma shi wallan hukuma sai annabi ya jibinta hukunci bai nan tsakanin su bi mujarrad yaqini da mujarradin yaqini shi wa ilmi wato da sanin shi duna hajatin ba tare da bukata ba ila tirafin zuwa ga wani hurici au na ko shaida au yaminin ko zuwa au shubhatun ko alama walakin sai dai lamma amara Allahu ummatahu lokacin da Allah ya umarci al'umma annabi Muhammad bai da sai sun bi shi annabi Muhammad wanda yake tadabi ya kuma ce sai sun yi koyi da shi fiye fi bali cikin ayyukan shi wa hawalihi da halayen shi wa qarayau da matsalolin shi wasu wasiri wato da ɗabi'un shi wa kana haza wannan ya kasance lauka na mimma ya hatarsu bi ilmihi inda annabi yake ke kwanto da sanin wannan wa yusiru Allahu bi Allah ya bambanta annabi Muhammad wato da wannan to lam yakul lil ummati sabilun ila al iktidabi to ai da al'umma ba za ta iya koyi da shi ba to ai kaza za a ba su nasu annabta kenan to in an ba su annabta annabi na bin wani annabi ka ko wani sarki aina na zaman shi ne ko kuma in kaga sarki zai bi wani sarki to wanda za a bi shi ke nada wanda ke bin to annabi shi ya nada su to ka gani ina fata Allah nama sana ana gane abin da gini in har za a sanar da annabi Muhammadu waɗannan abubuwan to al'ummar shi ba za su yi koyi da shi ba tunda kenan su ma sai an sanar da su to mm. in an sanar da su ai kaga duk da rasu da yake nan da annabi Muhammadu to sun zama duk mukami da to kuma kaga wannan ba zai yi ba wato fi shay min zalika wala qamar hujjatun ko a ah, to bi kariyatin da hujja bata kasance ba da matsala min qara'u daga matsalolin shi lahadin daga kowane mutum fi shari'ati a cikin shari'a shi la'anna domin mu la na'lamu ma udila alai ai ba mu san abin da aka sanar da annabi shi ba huwa fi tilkal qaliyati ko to to bi menene ne bi hukumi huwa hmm? na'am bi hukumihi fuwa a ah, izan a lokacin nan ah, ina zuwa li'anna la ma udila alaihi huwa domin mu ba za mu san abin da aka sanar da annabi kan shi ba shi fitil kalkaliyat a wannan matsala bi hukumihi huwa da hukuncin da shi annabi ya izan da za a sanar da shi fi zalika a wannan wato bir makanuni ko a sanar da shi da abin da ke ɓoye min ilamin lahi lahu cikin sanarwa Allah gare shi bima da lahu alai da abin da Allah ya zanar da shi min sara'irhim na asiran al'umma shi to haza wannan mala menene nan da al'umma ba za ta san shi ba ne fa'adar Allah ta'ala a hakamahu sai Allah ya gudanar da hukunce-hukuncen shi a ala zahirihim ko ala zawahirihim bisa zahirin abinda mutane suka aikata allati sauyi fi zalika huwa wannan shi annabin daidai yake wa gairu wato da mu yadda kuka gana ba ku misali hmm. wannan ya ya ce a rotsa mushi kai a ina nan Wa ya rotsa maka ne? ina dutsen gashi to anan da annabi da wanda ba annabi ba ne bambanci ko ko ko kayana ne gashi nan ya ɗauke na sai mushi ya ki bani kuɗin ya kuma ki bani kayana wanda ba shi ne zahiri hmm. to abinda annabi zai ce to kai ya za ka sai kaya baka biya ba kuma baka bada kaya ba kaga shi sai a kuma ji tutu ta tashi to sai ce gabata malam ajiya na bashi ni ajiya na bashi na ce mai ya bani ya ce man kayan nan sun bace ina tsakan mamaki ina zaune kofar gidan wani sai ga yaron shi da wannan kayan zai kai gidan wani na ce mai yaron kai zo ina ka aiki ka sai ce wallahi babu aiki ne da ya ce da wannan kawon gani to da ya sani tare da ubangiji ni ce mishi to da Allah je ka kira man shi ya zo ya same ni fasa na ce yanzu kai wani abin da za yi man kenan in baka amana kaya ka wani yanzu sai bayan na tafi ka ba yaro ka ce ya kai maka gidan wani yanzu wani abin da kamar dai ba ka isa ba ka gama cucin banza kai da ma baka da kirki dan iska dan wahi dan gaza wallahi ba zai yadda ba sai dai du'a mutu ka zama da gaskiya ko hmm. to shikenan ya kama kaya sai kirki yanzu da Allah saboda tsoro shi mai kayan na shigo sai saki to in aka tafi gaban alkali abin da ido ke gani to dole wakil gaskiya wannan mugun to amma me zai tabbatar da mai kaya mai kaya ne bincike in duk ya gama haya gagashi to sai ka ce to kai ma lukuma wannan da ka dauka mashi kaya ka siya baka biya ba baka aje kaya ba ana haka ka gama kalifa zai ce kai kuma wani ɓarawo ba ne a'a kai ko ne za ka sai kaya baka biya ba baka aje kaya ba ana haka ce to gaba ta malam ka ba dama in yi magana eh to wannan kaya ni na bashi ajiya kuma wannan gashi abokina ne ko kuma a kasuwa ga shago ga shago a gona ga gona ta ga gona ko kuma a gida tara miki na bashi amana kayan yau ga abin da kuma ta kasance to kaga ai anan sai bincike ya kai bincike har a kai inda kuma za a kai amma a farkon magana ai mai kaya shi ne barawo mm. ko azalimi ko dan kwace ko dai dan duk abin da za a faɗa farkon magana mugu shi ne na girki mm. to shi annabi in an ce za a gaya mashi haka ce a a a wanda ka ce an kwace mashi kayan nan shi ne ai ni mai dare kaza kaza annabi ya kwace ya ba ma lukman ya tafi kenan shi an kore shi to zo an bai rigima kenan to alƙalan da annabi ya da a sauran kasashe su ma sai a yi musu haka to in aka yi musu haka kuma su musu annabawa to kuma annal akibu da ala ba ba'di ni ne na ƙarshe babu annabi bayana akwai yiwuwa ai haka dan don da ake mu wahayi fa annabi to kaga kenan ba za a yi ba to tunda ba za a yi ba a bar annabi da mu a ban mu da annabi hmm. yayi ya koya mana sai mu yi abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ya yaƙi mana ga annabi ma zautun farko ai ya ce duk wanda ya iya karkatar da magana na ɗauki abu na bashi kada ya karba in ma ya sake ya karba da dai sani wuta na yanka na bashi ka kai zargi kan shi in ya tafi lahira ya ganshi sun mafi silsilin zar'o hasabuna menene to sannan a ce mishi me in an shiga da shi a yi mashi me to fa kullu ko to su malja to ka gani to ka ga ai kai ya sarki kowa domin shi ci kayan mutane wani da ya ci kayan mutane ko ai ya sha dukan su to ka ji wannan to annabi ya yi Allah ya yi ma annabi wannan hikima domin mu to sai ina muke wa gairu min al-bashari wato eh, wato menene nan liyutimma ikita da ummati ko don shi annabin ya cika a eh? hmm. a a ƙara fada in ji to shi kenan to don shi Allah kenan to wannan ya nuna ba annabin ba kenan to liyutimma don shi Allah ya cika ikida da ko koyin al'umma annabi Muhammadu biyu wato da shi fita eh a to in ka kuskure ka ce manna liyutamma to dole sai ka ce ta dawo idan ka ce liyutimma sai ka dawo da fa'ilin a matsayin Allah in ka auna in ba hakan kai ba sai karatu ya kare maka mm. liyutimma don shi Allah ya cika iktida umati koyin al'umma annabi muhammadu bi wato da shi annabi muhammadu fita aini qarayahu a cikin ayyana matsalolin shi watan zil ahkami ko ya wuce mu ma saka to wannan kuskure mai rubutu ne a watan zil ahkami <laughs> wato da saukar da shi wa ya tuna ma a tau su aikata abinda za su aikata su malaman da suka bi waya annabi muhammadu yaumin zalika na wannan hukunce-hukunce ala ilimin kinan hmm. min sunnati izil bayanu domin shi bayani bil fi'li wato da aiki auqa'u minhu ya fi auqa'u bil qawli maimakon a faɗa da baki wa arfa'u ya fi ɗaukewa litimalin lafzi ga fassarar lafazi wa tawilin mutawili da fassara mai fassara wa kana hukumuhu ala ala ala zahir ko hmm. annabi wato hukuncin shi akan zahiri a bayani ya yi bayyana a cikin bayani wa auraha ya yi bayyana fi wuju akami a cikin wato fusa ko hukunce hukunce wa kasar ya fi yawan fa'ida tamfada limujibatu tashajuri ko domin tabbatattun rigingimu wanda ke sami wato da rigingimu da tashajur tashi hankali wato ke samun abin da ya shafi rigima to liyakata diya bi zalika kullihi ko mm, ko kama ummati eh wani ya da kai mm. Mm. waliyakata ya bi zalika kullihi um-, uh, wato hukamu ummati domin alƙala al'umma shi ta yi koyi da shi a cikin wannan wayi tausaka a amintu bi ma yusar an da abinda ake ruwaitowa a gurin shi annabi muhammadu wayan da bida ko kanunu shari'ati dokokin shari'a annabi muhammadu ya kiyayu ya haddatu waɗayu eh? waɗayu zalika anhu ko nadin wannan abu a gurin shi min ilimin gaibi yana daga ilimin gaibi alladhi tasar bihi alimul gaibi wanda masanin gaibi yake bantu da shi fala yusiru ala gaibi ahadan Allah baya tsinkayar da wani daya akan gaibin shi illa man tala min rasulin sai dai wanda Allah ya yadda ya sanar da shi wato kamar manzo kenan a menene muke fayo menene ilmu yau minhu sai sanar da shi bi ma sha'a da abin da ya ga dama Waye su asiru ya kuma bantu shi Allah ɗin bi ma sha'a da abin da ya ga dama wala ya kada wa haza wannan kuma ka gani baya so kafi nubuwati a cikin annabta annabi Muhammadu wala ya fusimu urwatan bayyanki igiya min ismati daga tsaruwar annabi Muhammadu wato daga aikata kuskure fasulun ko ko za kwana eh kwana? a kwana to a kwanan sallu na nabi da